Ƙungiyar likitoci mazauna ta asibitin koyarwa na jami'ar jihar Inugu, ta yi barazanar afka yajin aiki na haƙila masha Allahu daga ƙarshen wannan watan Janairu, matuƙar gwamnatin jihar ba ta biya buƙatunta ba. Ƙungiyar dai ta ce har yanzu tana nan kan bakanta na neman gwamnatin jihar Inugu ta ƙara adadin ma'aikata a asibitin don cike gurbin likitocin da suka fice zuwa ƙasashen ketare da inganta tsaro a harabar asibitin. da dai sauransu. Shugaban kungiyar likitocin jami'ar Dr. Chukunonso Ofonere ne ya bayyana hakan a hira da sashen Hausa na muryar Amurka jiya Laraba. Inda ya jaddada buƙatar gwamnatin ta saurari koken nasu kafin wankin hula ya kai ta dare. We've given notice severally We've gone on warning strike last year around December and they promised to do something. Dr. Ofonere ya ƙara da cewa mun sha sanar da gwamnati. Mun yi yajin aikin gargaɗi a Disamban bara kuma ta yi alkawarin yin wani abu game da kokenmu. to sai muka roƙi mambobinmu a ƙarawa gwamnati lokaci suka amince aka dakatar da yajin aikin. Amma daga wancan lokacin zuwa yau ba abin da gwamnatin ta yi, batun tsaro a asibitin na ƙara ta'azzara ana afkawa likitoci. Marasa lafiya suna ƙara fushi saboda ba su gamsu da irin kulawar da suke karɓa ba, kuma don haka sukan farwa likitoci. Shi kuma Dr. Naisman Ugoke wanda shine shugaban ƙungiyar likitocin Najeriya reshen jihar Enugu ya lura cewa wannan batun wani al'amari ne da na iya janyo cikas ga lamuran gwamnati da ma na al'ummar jihar baki ɗaya, matukar gwamnatin ba ta ɗauki matakin gaggawa ba. Ya ce ina ta shiga tsakanin su da gwamnati ina roƙon likitocin su huce fushinsu, amma duk da ƙoƙarin da nake yi, ina ga gwamnatin ba ta ɗauki batun da muhimmanci ba, saboda ta sha yin alkawari ba ta cika ba. ko da yake ji daga ɓangaren gwamnatin jihar Enugu ya gagara a lokacin haɗa wannan rahoton. Akwai alamu tana nata ƙoƙarin bayan yunƙurin ganawa da ƙungiyar likitocin asibitin da ta yi a daren talatan da ta gabata. yanzu yadda ƙungiyoyin likitoci ke ci gaba da tsunduma yajin aiki a faɗin Najeriya ya zama wani al'amarin da wasu na cewa ya kamata gwamnatoci su ƙara mayar da hankali a kai, saboda asarar rayukan al'umma da sanadiyar hakan kan janyo. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya.